Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau ma dai Shamsiyya Haruna ce ke jan ragamar shirin. a maudu'in da muka gabatar muku mun kawo muku cewa yanzu haka wakilai daga kasashen duniya sun fara taro game da yadda za a samar da yarjejeniyar da za ta taimaka wajen rage amfani da ledoji da kuma robobi a duniya wannan dai mai sauraro shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau ga malami na farko wanda zai fara gabatar mana da sunansa kamar haka bismillah Assalamu alaikum Radio Faransa gidan radio mai albarka mai magana Ibrahim Gani Gaji daga Maiduguri Najeriya. A gaskiya wannan ledodi da roban ruwa na fara susuwan watan nan a gaskiya wannan ruwan roba roban nan da ledodin nan suna kawo mana illa sosai kuma su ba sa riɓe a cikin a ƙasa suna daɗewa. saboda haka a samu wani abun da in aka yi je aka saya kaya aka zuba ma ka zo ko kaya da shi zai iya riɓe a ƙasa ko kuma in a sauye eh, dai zai iya bacewa amma ledodin nan sai ka ga shekara da shekaru ko ka binne su in ka zo tono zaka cire su lafiyansu kalau saboda haka an gaje kogunan mu irin wajen ruwa manya manyan nan ka ga a sama ledoji na ruwa leda leda wannan a sama da robobi na ruwan ruwan nan duk a sama zaka gansu saboda haka da Allah gwamnati su kawo mana wani mafita wani abin da zai dinga riɓewa ko zai dinga bacewa ai amfani da su saboda dabbobin cikin ruwa ma fa wayannan abubuwan yana musu illa mai magana Ibrahim wani gaji Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Sunana Aliyu Muhammad S. Fulani marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Rediyo Faransa dangance da irin matsalolin da ledoji suke haifarwa muhalli da ma adama kai ne. To gaskiya wannan ba abun mamaki ba ne kuma yana da kyau a ce ire-iren ku gidajen rediyo ya da kuma hukumar kula da tsabtar muhalli za su ci gaba da wayewa da al'umma kai ta yadda za a rage amfani da ledoji barkatai duba da irin matsalolin da suke haifarwa muhalli da ma lafiya. lafiyar bil'adama tare da fatan hukumomi za su ci gaba da wayewa da al'umma kai su kuma al'umma da fatan za su ci gaba da kiyaye amfani da ledodin da suke da matsala gare su da fatan za a tashi lafiya rediyo faransa aliyu muhammad esfila ni maradawa daga jihar zamfara a najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France mai albarka. Mai magana Umar Fifa sabon garin kauran nan da jihar Zamfara. Mun gode da wannan dama da kuka bamu. Hakika mun ji daɗin wannan labari duba da irin yanda illar roba da kuma ledodi ke ta haifar da matsaloli a musamman nahiyar mu ta Afirka, musamman mu a Najeriya, irin yanda magudanan ruwan mu da kuma gonakin mu muke samun tarin ledodi da kuma sharar robobi wanda hakan ke haifar da matsaloli ga noma da kuma kiwon muhalli. Hakika ko magudanan ruwan mu sukan cushe ne misali idan ka lokacin mana yi za ga wannan na kawo tsaiko ga wucewar ruwa kuma hakan na haifar da ambaliyar ruwa hakika mu mun ji daɗin wannan kuma muna fatan wannan taro ya zamu cimma nasarar dakatar da ko kuma rage wannan matsala ta yawan robobi da ledodi da ake amfani da su hakika muna godiya da kuma fatan alheri ga wannan taro ku tashi lafiya magana umar fifa sabon garin kauran namu da jihar zamfara. Sashen Hausa Radio faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Metrida daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jiga Dangane da matsaloli ko ce illoli na gurbata muhalli da kuma barazanar rayuwar halittun cikin ruwa da ma na doron ƙasa da leda take haddasawa, za a iya cewa abu ne mai wahalar magancewa ganin cewar yana ita leda nan ta samu gurbin zama a fadin duniya nan to abu ne wanda yake yana da wuyar magancewa sai dai abin da ya kamata su kuma wanda abin da ya shafa su yi amfani da shi kamata ya su ƙirƙiro wani kimikal ruwan na za a ringa amfani da shi bangaren narkar da ita duk inda aka yi amfani da ita ya kasance ana tara ta ana narkar da ita ko kuma ta hanyar konewa ta haka ne nake ganin idan Allah ya sa an tanadi abin sosai an tsaurara matakai akan gusar da ita za a iya shawo kan wannan al'amari amma fa dai na amfani da ita ni a gani na abu ne mai kamar wahala Ibrahim mai tireda ne daga nan shawo karamar hukumar birnin Kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi lafiya. Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawo Girgir. To babu shakka duk wani wanda ke da rai kuma ke yin rayuwa ya san illa da kuma hatsuran da leda ke tattare da shi musamman a wannan karni da leda ta yawaita sosai. Saboda haka muna kira ga al'umma da mu taru mu tsaftace muhallan mu domin muhalli shine rayuwa matukar muhalli ya gurbata to rayuwa ma za ta shiga wani hali wannan leda na da matukar illa ga muhallinmu wanda hakan yana haifar da ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanan ruwa leda abu ce da bata narkewa da garaje saboda haka yana da kyau mutane su rika killace leda suna kuma kone ta domin kula da rayuwa da kuma muhalli domin muhalli dai shine rayuwa allah ba mu lafiya ya kare mu na gode radio faransa international tashi lafiya Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke yi. To tabbas batu dai na yanayin yadda ake samun cunkushe ko kuma in ce yanayin yadda ake samun tasgaro dangane da amfani da ledodi da kuma wasu robobi ɗin. To tabbas hakan yana barazana dangane da muhalli. Duba da za a ga yanayin yadda masana suke bakanan cewa nan da wasu lokuta in dai har ba an kawo ƙarshen wannan amfani da robobi da kuma wasu ledodi ƙa'idodi ba to hakan ka iya barazana dangane da muhalli to da wannan dai nake ƙara kirawa zaman da ake yi na majalisar ɗinkin duniya ko kuma in ce wannan dai na farfajiya da ake yi na ƙasashe daban-daban to Allah ya sa a kamo bakin zaren yanayin yadda dai za a daƙile duk wani abun da yake barazana ga muhalli na ku Hassan Albasari Abu Affan da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yobe tarayyar Najeriya gaba dai gaba dai a rufe Hausa na gaba a koma baya masha Allah Sashen Hausa na Radio France International sunana Yahaya Danno Azare daga nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To babu shakka yunƙuri ko mataki da ƙasashen duniya ke shirin ɗauka a wani mataki na kawo ƙarshen amfani da robobi da kuma ledoji. To babu shakka za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau kuma mataki ne da ya dace ganin cewar yadda ledoji musamman ma ledoji ke zama barazana ga muhalli. To alal haƙiƙa idan muka yi duba za mu iya cewa wannan mataki ne mai kyau ganin yadda ledoji suka suka yawaita musamman musamman ma a yankunan mu na karamar hukumar Katagun ko kuma in ce kasar mu Najeriya muna maraba da wannan mataki muna fata kuma haƙa za ta cimma ruwa ra'ayina kenan Radio France ya haya danno asali. Mai sauraro lokaci yayi da za mu leƙa shafinmu na Facebook domin gabatar da saƙonnin da kuka aiko mana tare da Nasir Sani. Nasir me suke cewa ne? To ya ga yadda sakonnin nasu suka zo mana daga shafinmu na Facebook inda zan fara da Lawal Sade Daura tare da Habu Messi unguwar Majema Daura da Bilyamun Agwar Maji da Sani Adau Alaska Tsatsumburum da Mu'awiyan Musa Musawa daga jihar Katsina inda suka ce Assalam Arafa Hausa Wannan taro da zai gudana domin kawo ƙarshen barazanar da leda ke yi a cikin muhallin mu kama daga kan halittun ruwa da na bil'adama abu ne mai kyau. duba da yadda matsalar ta daɗe tana faruwa baya ga haka mu mu dage wajen tattara wato ledar wuri guda da kuma ƙone ta domin rage yawaitar ta a cikin muhallanmu da fatan za mu mai da hankali a kai sai kuma sha'aibu ango ɗaho da ya ce muna fatan haka domin leda ba ƙaramin mai gurɓata muhalli ba ce. sai ƙaurin harɗawa da ya ce hanya ta farko da za mu rage amfani da leda ɗaya shugabannin ƙasashe su bunƙasa harkar kamfanonin buga takardu maimakon amfani da leda ta wannan hanya ce kaɗai za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari sannan muhammadu nura abubakar salifu daga jihar maradi cewa ya shakka babu wannan yunkuri na ƙasashen duniya na hana amfani da ledoji tare da robobi abu ne mai kyau matuƙa duba da ganin yadda abubuwa ke kawo na to amma kafin haka ina kira ga kasashen duniya da su fitar da wata sabuwar fasaha a kimiyyance wadda za ta kawo wasu dabaru wadda za ta mai yin amfani da ledoji da kuma robobi shi kuwa aminu usman daga garin gula a jihar maradi ya ce salam arafa hausa fatan alkhairi a gare ku tabbas wannan matsala ta cunkoson leda ba karamar matsala ba ce ga rayuwar al'ummar da muke da su da dabbobi da ma sauran halittu sai dai a nan yanki na na gula ba mu da wani wayar da kai sai dai gyaran allah to allah ya kyauta shi ko aliyu bakari manga cewa ya kamata a samu fasaha a kimiyyance a kawo wasu dabaru da za su magance wannan matsalar a duniya baki ɗayanta shi kuma ashirin musa na gari cewa wannan gaskiya ne amma mahukunta a ƙasa ta najeriya ya kamata su samo wata hanya wadda za ta kau da amfani da leda. Tuma da Nasir Sani. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook RFI Hausa ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. To malami na gaba, wani ra'ayi kake dauke da shi game da wannan maudu'i? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio France suna sunana Malam Kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah wannan taro da ake dangane da abin da ya shahi ledodi ni a ra'ayina ba abin da ya kamata illa iya kwata kwata sai dai in bari leda za a yi gabaki dai a bar bugo leda amma matukar in dai ana bugo leda babu yanda za a yi a ce a hana leda tunda yanzu da can kun gani ana amfani da takarda idan biredi ne ga takarda idan yadi ga takarda idan mamine ne ga takarda to yanzu kwata kwata-kwata komi sai ya koma ga laidodi to tun da abin ya koma ga laidodi ya ne za a yi a ce a hana bakin ta ni shawar da nake gani matakin da za a ɗauka sai dai in leda aka bar bugowa tunda duk wanda ya amfani da ita da in abinci ne in mamini da kaso yadda wa za kai dama dama wasu in sun so ma suna dan kona amma yanzu dai babu yanda za a yi a ce a hana ta in dai ba barin bugo ledodin za a yi ba shine nake ganin mataki kaɗai na gode mai magana malam kabiru daga nan mara dan gudu kusa da makarantar malam abu. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yarfi labaran hausa don farko da kakin fara magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani mamma da ya mai yarfi mun ji mun da kwanka gaba su a kasashen duniya suna nan suna taru bisa kan leda to ni dai ga nawar ayi leda bannar ta ya hai ne ta kai tun da an gasko ma a bakin leda mun TV ka da da ka yadda kuma ko gaba ta yi dauri in kana da gona kudi aka ba su a kai ma taki amma yanzu kwalle leda ba mai su a kai mai taki gona abinda an nawar ayi a kawo wani amma da ya leda unhwani yarfi ina gaishe ku sannan ku roƙari labari gaba da gaba a koma baya kuna tare da isa bakar tsoho bazarka ulumai mai jamboriyar nijar. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana Ahmad Soja dan Niger ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Trablus capital da Libya. Mun gode da wanga maudu ne rukun ka bamu a yanzu haka manya-manyan wakilai na kasashe da dama ne suke fama a magance matsalar ledodi wanda ita ce tana cutar da al'umma cikin halma cikin teku tana toshe teku saboda ƙwarurrukan da suke cikin abun ga suna ta samu matsala wasu suna ta yawan mutuwa ma. To wannan gaskiya matsala ce babba ya kamata shugabanninmu su tashi su jajirce domin su magance wa ga matsalar ya ringa wayewa da mata kawuna domin wanga har aiki da leda da ake akwai matsala babba ba karama ba yanzu yawanci kasashen mu na Afirka akwai kasashen da bisa aiki da gas da kawai ne suke aiki to kuma sakamakon kalanzir ya yi tsada da ledodin na ake fura wuta to ita kuma leda mutane ba sani ba tana cutar da al'umma Allah ubangiji zai sa shugabannin mu su rika wayewa da mata da kai har ma a magance a samu a daina amfani da irin wanga ledodi Allah ubangiji ka zaunar da kasashen mu lafiya ba ra'ayina kenan ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio France International da farko suna na Mamman Abdullahi kaka gidan magaji a wajen Bore Nijar man ba na ra'ayin masu saurare ina ba da ra'ayina akan wanga matsala ta leda ko ta robobi waɗanda aka kada cikin ruwa waɗanda aka kwasawa cikin taki ana kai gona waɗannan ledoji suna ba da matsala da inda duk ledodin sun kai yawa musamman leda fiya wata koko ko ledodin da aka amfani da su wajen ayyukan gida dan dai ka zo wurin noma kana nomo su sai ka ga danyi bai kai ƙasa ba suna hana na ɗan yi shiga ƙasa balle a samu a yi noma da kyau gaskiya suna kawo matsala kowane iri ta haka muna fatan su masana ɗumama yanayi su yi ƙoƙari su gano wata mahita wadda dai za a daina amfani da wannan leda suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar gaba dai gaba dai a yan fari salam irfi hausa abdulkarim luluka da zaki mata mai jamhuriyar nijar to gaskiya wannan abu ne mai kyau ba ma wai te cikin teku ba ko da ta manoma saboda inda suke kai taki gona ta gargajiya to wato in suka kai ledodi dole sai sun bi sun kone ledodin nan saboda suna toshe ƙasa su hana abu ya yo tsiro sosai ko su hana ruwa ya shiga sosai irin wannan to wannan abu ne mai kyau allah dai ya samu da tashi lafiya irfi hausa Salamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a Bal Filinge Ijar Talbiri a Jamhuriyar Nijar. Lalle yau laida yau ta zama muna wani sabo na babu abin da muke iya sakawa ma dan kaya a hannu in ba laida ba sai laida. To kuma yau laida ta zama muna kadangaren bakin tulu gashi nan tana bata muna muhallan mu tana bata muna koguna tana cinkusha duk wata halitta ta bisa doron duniyar nan yau tana ji a jikinta sanadiyar irin abubuwan da laida ta jawo muna. To ya kamata a ce kamfuna waɗanda nauyin abin ya rataya a wuyansu a ce sun bullo mana da wani sabon tsarin nau'in laidar da ya zan kamar ka yar ne eh, lokaci kaɗan abin nata zai ɓace ba sai ta taru ta mana illa ba dan kwanaki kaɗan a daina ganin ta ni ne a ganin wannan 'yan an ka bullo da irin wannan illa shi na iya kawo mana taro saukin abubuwan da muke fama da su na laida daidai faransa ne a muku fata da yari mai magana hashim daga nan garin ma a bani filin ya da filin a da kodin To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman ku masu sauraro. Mustapha ADBC ne ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku. shamsi ya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.